assalamu alaikum rahmatullah. a game da masu samun rashin iya biyan bukata a wani bangare dama mun gaya muku za mu bidiyoyi dalla-dalla mun yi a bangaren sanyi yanzu muna so mu yi muku bayani a bangaren da ya shafi asiri ko, ko matsala ta aljanu ko tana da aljanu ko junnu ne ko asiri ne ga wannan alamomin da za ku kula da su wanda insha Allahu rabbi idan har akwai wannan tokada an za ku je ga neman taimako akan abin da ya shafi junnu da sauransu da sauran sihiru ko bangare na asirai da ake yi da sauransu so akwai waɗannan alamomi idan har ka ga a gidanka in ka zo wani bangare ba ka iya biyan bukata kuma bayan ka fahimci matsalar sanyi da muka yi bayani ka saurari wancan bidiyon to ka sa kunnenka ka saurari wannan abin da za mu faɗa ma da waɗannan alamomin haka ke idan mijinki yana fama da wannan ki sa kunnenki ki saurari wannan alamomin da za mu faɗa domin ki fahimci matsala idan kuka fahimci matsalar kai tsaye za ku je ga magani kuma malam zai ba da fa'ida yadda za ku magance wannan matsalar. so idan ya kasance mijinki in ya zo wajenki baya iya biya miki bukata kuma sai ki kula da waɗannan alamomin alama ta farko kina samun ciwon kai na gefe ɗaya alama ta biyu kina samun faɗuwan gaba da nauyin ƙirji da ciwon ƙirji. alama ta uku kina samun ciwon mara mai tsanani alama ta hudu kina samun mugayen mafarkai ana biyo ki ko wasu sufofi da sauransu to wannan kada'an za a haɗa shi da magunguna na jinnu ko magunguna na shaidanu, akwai hayaki na tumfafiya da malam ya bada wanda na bada a cikin wannan channel ɗin ku bibiya za ku iya haɗa shi idan har akwai wannan alamomi ya kai mai gida idan matarka ka zo baka iya biya mata bukata ka lura da wannan na farko Ka ga ciye sai ka yi nazari matan nan tana kyautata ma ɗari bisa ɗari sannan kuma ka ji kana jin haushinta ba gaira ba dalili ba tare da ta zage ka ba duk abin da ta yi maka ba ta birge ka ba tare da kuma ba ta yi ma rashin biyayya ba in dai akwai waɗannan alamomin sannan ka ji kana jin fushi na ba gaira ba dalili ko da ka zo ka ji wata irin kasala ta ba gaira ba dalili to ka tuhumi kanka ko akwai sihiri a tattare da kai ko akwai sihiri a matarka wannan shine manyan alamomi da shi mai gida zai lura ya kamata ka sa a hankalinka ka gane cewa idan kuma a can ɓangaren kaga kana samun fafomin yadda ya kamata hasali kana iya biyan bukata amma a nan ba ka iya kuma kana samun waɗannan alamomin da muka faɗa wani lokacin za ka ga idanka ya yi ja ko ka ji ɗakin na juya maka ko ka ji ɗaki yanayi maka wari dukkanin wannan alama ne na sihiru ko kuma an haɗa mutum da manyan shaidanu wanda ya sa ba zai iya biyan bukata ba na uku idan har ka ga cewa kwata-kwata babu sha'awarta a zuciyarka ba ma kana so ba ku sha'awar ma babu to lallai wannan yana daga cikin alamomin da zaka nemi ibdalu sihiri sannan ita ma ka nema mata ibdalu sihir sannan ku riƙe azakar ayoyi na alkur'ani kamar su ayatul kursiyu falaki da nasi da sauran dukkanin azkar na tsari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar zan iya ba ku littafi reference za ku iya nema husnul muslim akwai dukkanin abubuwa masu muhimmanci da mutum zai rike a lokacin safiya da lokacin yamma domin an ce sihiri baya wuce 40 days a jikin dan adam muddan yana azkar zai lalace a jikinsa to wannan Shi ne alamar da mai gida idan ke da mai gidanki kuna fama da wannan matsalar to ba wai za ku gudu ku tafi kuma wajen boka ba ne ko wajen wanda bai kamata ko malaman tsubbu da sauransu ba a'a ku kula da waɗannan alamomin in muddan daga cikinsu wani yana faruwa sannan ke kuma 'yar uwa shin kina ganin kina mafarkin saduwa da wani wanda ba mijinki ba idan har akwai wannan alama kina ganin ko namiji yana zuwa miki ko da siffar mijinki ki kokari shi ke ma ki ko ki sanar da shi idan zai fahimta domin ku samu magani daga wannan ba ku je kuma ku yi ta hanyar magani daban cuta daban wannan shine ƙarin bayanin da na ce zan muku dalla-dalla idan har kuna fama da wannan matsalar na rashin iya biyan bukata a wani bangare ko da matan ka hudu in dai akwai kaji kana jin haushinta ba tare da taimaka laifi ba to an ka nutsu ka nemi magani insha Allahu rabbi za a samu lafiya wannan shine bidiyo na uku akan wannan matsala na hudu yana zuwa wanda za mu rufe akan wannan topic ne mai faɗi kuma duk inda kuke za mu iya ba ku taimako mun ce za mu ba da fa'ida to fa'idan already mun riga mun bada ta in ɗaya daga cikin wannan matsalar akwai ku duba bidiyon mu na hayakin tumfafiya za a iya yin hayakin gaba namiji zai iya yin hayakin gaba mace za ta iya yin hayakin gaba insha Allah sai ku yi sacin a cikin wannan channel na mai godiya online tv idan matsalar ta ci tura ta yi karfi za ku iya ɗaukan namban mu kai tsaye ku